garin nan ba wanda zai rufa mun asiri kamar ki kuma duniya ma ta san da haka tunda muka yi wannan abin ban taba jin kin gaya kowa ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa kika ga ina kaunaki to wani abu ne ya riga ya taso min a cikin garin nan kuma ina ganin kaf a cikin garin nan babu mai mun abin da zaki mu tafiya ce ta taso ta alfarma ta gani ta faɗa ta tarihi kuma kuma wannan tafiyar tana ɗaya daga cikin tafiyar da za a samu a cikin kundin tarihi a cikin rayuwar nan nake so ki ara min jakinki na kadan nan da na mahaifinku ko kuwa in na je lami lafiya tun da kin ga ba wani abu za a ba mai za a zuba ma ba wani abu za a yi masa ba in na da na wanke miki na kai san ne alaikum ke ya wannan fagon ke zo shi ma wato masoyiya ta a bar alfahari na a bar ƙaunata ko kinki inda ina ina ganin ki to hankali na kwance ike nake kuma komai duk wata komo nan kagon Allah komo nan kai ina je maka ni me za kai me za kai idan in ban lalata ka baka ce hege ne ban za kai din wofi waye kai banza a banza zaman shukura a rindin na kalle ki in na zan sai in ga kamar irin tufana na ake yi waye kafiri ina dina da kawo ni gurin nan wanda warin haihuwa ba wata tafiya ce ta kawo mai dimbin tarihi mai mahimmanci saboda zan yi yasa na taho zan arja ke da Allah saurara ni na yi dakace na yi nadama na yi da na sani da na san wannan zai zo ya ce yana son ki da ban zo gurin ki ba duk inda ake neman mace ingantacciya wadatacciya san kowa in wanda ya rasa aikin kai ya rasa inda zaki kare sai wannan bara guri tun da ka ce bi ka bayan kaure ta ki ba ka ce bi ka to yanzu ki zaba ni da shi wa kike so sai ki nuna mana cewa wanda ya fi muhimmanci sai ki dauka ki bashi in gani a ƙasa kai da nan Allah ya Allah ma ya taimake ka ka zo kana ta munna yayan ka zai sake aure guda ɗaya ne kuma gaskiya tana harbi harbi eh. ni ba na fi son ma mai harbin ba mai tutsu jaki in baya tutsu baya harbi bai cika jaki ba ai jaki i tutsu i harbi zan wuce ya gida zan tafi to sai a kula da yan taskuratis class da kuma yan bani na iya ni zan wuce kayan rama suna gidan su da talacen zan je in karba

Eh? da ni kai nake da za ka rinka ta baki to da inda kai nake me za ka yi sai mataki to ka dauka kaga take ya ya ya ya ya dan Allah ya ka san me faru duk shekara duk shekara tana motsa mun duk shekara akwai wani ciwo da yake motsa in na motsa mun eh ya san sai abin ya tashi eh shine abin da nake so da ka gani mace kar ta hada ni da kai sai daga baya ne da na sanin abin da nema ka yi haƙuri kuma ni na riga na san matsala ta guda ɗaya ce abin da yasa ka ga yawanci ina yawan surutu sanda aka haife ni ne in gozo mata ba ta mun gashin baki da kaka ba eh shine matsala mu je na san inda za a samu mu je a ki ga ya zai da maukaci ne ni zai da ka bi ni a baya